bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi a nan Dambuwa Road a garin Maiduguri jihar Borno a wannan yammaci na ranar Alhamis 20 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan tara meladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu mai albarka wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma wannan shine majalisinmu na goma sha takwas a wannan wata muna cikin tafsirin suratu yusuf alaihissalam kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah akwai tambaya guda ɗaya da za mu ansa wacce take da alaka da wata tambaya da muka ansa a baya wani ya rubuto tambaya a kwanakin baya cewa shin akwai wani sahabi da ya sauke alkur'ani a raka'a biyu na ce to ko akwai shi ni dai ban sani ba ina jin wannan na faɗa ko yawa wani ya rubuto takarda cewa akwai asar wanda wasu malamai suka inganta shi zahabi shi kansa ya ce ya inganta ta fuskoki daban-daban sayyidina usman alaihi salam ya haddace abinda ya sauke alkur'ani a raka'a to babu shakka wannan asar din akwai shi kuma ba sayyidina usman ba an jingina wa daban-daban daga cikin magabata irin wannan din kamar imamu shafi'i an jingina masa irin wannan kamar sa'id ibn jubair daga cikin sahabbai akwai tamimud dari an ce shi ma ya karanci alkur'ani a cikin raka'a daya to wannan riwayoyi babu shakka akwai waɗanda ta fuskar isnadi ba za ka iya kore su ba ta fuskar isnadi kamar riwayar eh, shi sayyidina usman cewa kana yaqra'u alquran ko yaqtumu ƙur'an fi rak'atin wahida amma ta fuskar matani akwai nakara ta fuskar matanin ruwayar akwai nakara ita nakara har kullum akan iya samunta a cikin matani ko da kuwa isnadi ya inganta ga wanda suka san ilimin hadisi sun san wannan za ka iya samun ruwaya ta fuskar isnadi ba ta da matsala amma kuma matanin ya kunshi wani abin da ba zai iya yi wa ya faru ba ko ya ci karo da wasu dokoki na musulunci karara wasu qawaid al'amma al'usul al'amma al'usul kulliya ko ya ci karo da zahirin hankali wanda babu yadda za a yi lafiyayyen hankali ya iya fahimtar abu lafiyayyen hankali kuma baya sabawa sahihiyar ruwaya kamar da ibnu taymiya ya tabbatar da wannan cikin littafin sa wagegen littafin sa mai sifili 11 dar'u ta'arud al-aqli wan naql to idan muka dubi ita wannan ruwaya ta fuskar matani za mu ga akwai garaba wato za mu ga ta kunshi abinda a hankalce da wuya yiwu domin ka kaddara an ce tsakanin isha'i da asuba ma bainal isha'i ila fajr ya sauke a raka guda wato yayi a a guda ya sauke yayi wutiri idan muka kaddara cewa sallar isha'i za a yi a gama karfe takwas daga karfe takwas ka kaddara duk an gama cin abinci da komai da komai tun da shi mutum ne zai ci abinci zai to ka kaddara duk an gama wannan karfe takwas daidai aka fara karatun ka kaddara asuba tana zuwa karfe biyar daga karfe takwas zuwa biyar awa nawa ne awa tara awa tara to ka kaddara a duk awa ɗaya zai karanta izu hudu izu nawa zai karanta a cikin awa tara eh sai ka ce tara sau hudu eh ya kai talatin da shida ko yawwa to kaga da kaɗan aka ɗara rabin alƙur'ani wannan ka matsa ma sosai domin in har karatu za a yi na nutsuwa karatu na kana karanta qur'ani kana ba shi haƙƙinsa ba wai karatu kana gaggatsa shi ba to ba zai yiwu ka karanta izu hudu a cikin awa ba to ballantana gashi an karanta izu din ma mun yadda izu hudu din za a karanta a awa daya a cikin awa takwas wanda shine da karfe takwas zuwa karfe biyar bai wuce ka karanta izu 37 da shida ba haka ne ko lissafin ko bai wuce ka karanta izu 36 ba kaga kana da sauran izu 20 da hudu to kaga wannan zai wuya a ce sahabbai da suke karanta qur'ani tare da dandanan abin da yake faɗa suna ba wa harfansa haƙoƙinsa su ne kuma za su karance shi a cikin raka'a ɗaya a dare ɗaya a cikin awoyi tara cikin sunan abi dawud akwai hadisi sahihi da wani mutum ya zo ya samu abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cikin bakarantar sahabbai ya zo ya same shi ya ce ya abdullah qara'atul mufassal fi layla في ليلة واحدة قرأت المفصل في ليلة واحدة فقال له عبد الله بن مسعود أحزا كهز الشئر cewa ya karanta mufassal mufassal daga hujurat zuwa nasi izu nawa ne daga hujurat zuwa nasi bai fi izu takwas ba ya ce a dare ɗaya ya karanta izu takwas amma abdullahi dan masudi ce a hazzan ka hazza shi'ar haka ka gaggatsa shi nan kamar yadda ake gaggatsa karatun waka yadda ake daddatsa waka haka kai masa a izu takwas ba ka duba izu takwas to kuma na ga wanda zai karanta izu talatin a izu sittin a cikin dare ɗaya sun raka ta fuskar nakara akwai nakara akwai nakara akwai ruwayar da ta zo daga abdullahi dan wanda daga shi sai na usman ita ma ta inganta cewa yana yin khatma ne a cikin sati guda kaga wannan ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayin da abdullahi dan amr ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa a cikin kwana nawa zai ya kamata ya khatma ya sauka yace da shi a wata daya sai yace shi zai iya sama da haka sai yace to a sati daya sai yace a kara masa zai zai yace a kwana uku wanda zai karanta qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba man qara al-qur'ana fi aqall min thalath lam yafqahu haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace to kaga cewa sai na usman yana sauka a abin nan a sati guda wanda ya dace da waccan sunna ta koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da za a rawaito ruwayoyi guda biyu daga sahabi daya aikin sa din ya dace da sunna ɗaya kuma ya saba wa koyarwar anan nan ka ɗauki wanda ya dace din ka ce shi yake yi ya fi ka wanda bai dace din ba wannan shine abin da na tarjihi lokacin da kake buƙatar karin jayar da ɗaya a karwa a kan ɗaya ballantana kuma zan ruwayar akwai garaba to shi yasa ne wannan magana duk da cewa wasu malamai suna cewa in ba a dawwama akan abin ba komai yiwuwar abin ake magana ba dawwama ba ba wai ka yi ɗin ba komai ba a'a zai yiwu shi muke magana zai yiwu inda zai yiwu watakila sai ka yi takarijin abin ka ce to watakila ko ruwayar wancan hadisin abdullahi dan amur bai zo masa ba ko kaza ko kaza yadda dai ake bawa malamai uzuri manya idan sun yi wani abin da ake ganin ya saba wa sunna a ba su uzuri akan wannan da sai ka kawo irin wannan din to amma in ya zan a hankalce ma hankali ba zai karba ba kuma zai ba zai yiwu kai wa alkur'ani wannan gaggatsawar ba to kaga irin wannan bai kamata a jingina wa sahabi ba da haka ko da ko akwai waɗannan ruwayoyin wanda kake cewa akwai to akwai na kara a ciki shi yasa za mu ga sheikh nasiruddin albani ya raunana ruwayar ta usman din ma da ta sa'id ibn jubair ya raunana su ta duba cikin littafin sa abin nan da'ifu sunan tirmidhi ko sahih sunan tirmidhi ya kawo magana ya raunana shi saboda haka akwai malaman da suna ja akan wannan wannan shine abin da na so in ansa a wannan a wannan don karin bayani saboda shi ya gaggani ban ce babu ba amma magana ne akan abin ya inganta zuwa ga shi wannan sahabin ko bai inganta ba kissar annabi yusuf alaihi salam ta zo ƙarshe yanzu abin da ya rage taliki da ubangiji ya yi akan kuma kissa din talikin da ya zo a sura ita suratu yusuf don akan kissar annabi yusuf alaihi salam kissar annabi yusuf babu shakka tana daga cikin ahsanin qasas tana daga cikin kissoshi waɗanda suke masu kyau masu ban sha'awa waɗanda suka kunshi wa'azuzzuka da karantarwa da ilmantarwa mai tarin yawa kuma a iya kwanakin da muka yi muna karanta ayoyin wannan sura wannan kissa din mun ji irin abubuwan da ta kunsa na fa'idoji daban-daban to ne ubangiji madaukakin sarki yake ƙarin bayani a kan wannan ƙisa ɗin bayan ta kare ce zalika min an ghaibi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرا وهم يمكرون وما أكبر الناس ولو أردت المؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wannan yana daga cikin labarurrukan gaibi wanda muke maka wahayi zuwa muke muke maka wahayinsa wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun kuma baka tare da su yayin da suka hada ra'ayinsu guri guda alhalin suna shirya wa annabi yusuf alaihi salam makirci wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin kuma yawayawancin mutane ba su zama masu imani ba ko da kuwa kayi kwaɗayin haka ɗin wa ma tas'aluhum alaihi min ajr kuma baka neman wani lada a wajen su akan abin da kake isan musu na sako in huwa illa zikrun lil alamin shi wannan ba wani abu ne face an bato ne ko wa'azi ne da tunatarwa ga mutanen da ga halittu gaba daya Allah ce zalika min Amba'il ghaibi wannan abin da muka gaya maka na kissar annabi Yusuf alaihi salam yana daga cikin labarurrukan gaibi wato yana daga cikin labarurrukan gaibi waɗanda suke tabbatar da cewa kai annabi ne daga Allah suna da yana daga cikin abin da yake nuna kai wahayi ake yi maka duk abin da kake faɗa ba kai kake kirkira ba ba kuma karanta shi kai a wani littafi ba wa ma kunta nuhihi ilayka da muke maka wahayi wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum kai baka cikin su yayin da suka suke har hada ra'ayinsu guri guda yayin da suke yi wa annabi yusuf alaihi salam shirin makirci da tanadin mugunta baka gurin baka tare da su ya aka yi ka samu labarin abin da suke faɗa har ka karantar da mutane gashi gashi abubuwan da suka faru a annabi yusuf alaihi salam kai dai baka halarci gurin ba wanda ya halarci guri shi yake bada labarin da aka yi a guri kai kuma baka haɗu da wani daga cikinsu ba ballantana a ce shi ya labarta maka rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an santa duk rayuwa ce wacce kare tsakanin makka da garin da'ifa sai kuma madina da ya hijira a lokacin yana makka inda yake karantar da su irin waɗannan ayoyi don wannan sura makkiya ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana karami in banda da'ifa da aka yi shi lokacin da halimatu sa'diya ta dauke shi ta shayar da shi aka dawo kuma da shi makka in banda nan ba inda ya je saboda haka bai ma fita ya cakuɗi da wasu mutane ba kuma babu wasu mutane da suka zo cakuɗi da su na a ce a gurin su ya karanci waɗannan abubuwa shi ma zo yake faɗa to in kuwa har zai ba da isar annabi yusuf alaihi da irin wannan bayani daki daki tun daga farkon ta har zuwa ƙarshe babu shakka wannan yana nuna cewa yana samun wahayi daga Allah dan in ba wahayi yake samu daga Allah ba ina zai samu wannan domin labari in ma dai mutum ya ba da labari ya yi ƙarya in ma kuma wato ba ƙaryar ya yi ba kuskure ne ya yi wato ya san labarin amma kuma wajen ba da labari ya kuskure ya faɗi abubuwa da, ba haka suke ba ko kuma a'a a gurin wasu ya ji suka haɗa baki suka faɗi magana iri ɗaya waɗansu sun faɗa shi ma ya ji a gurin su ya maimaita to zai yi wuya a ce mutane a mutum ya ba da labari da bai taba ji ba bai taba gani ba kawai ya shirya wata ƙaryarsa kuma ta dace ƙaryar nan haka take a ga ƙarya ta ya shirya amma kuma aka je aka duba labarin yadda yake aka binciko a same shi yadda ya faɗa wannan ba za ta yi a hankali ta iya ba wa a ce a labarin yake barwa yake kuma kuskure ta yaya za ka kira abin kuskure bayan kuma gashi ya labarta shi yadda yake kaga wannan ma ba haka yake ba sannan kuma bai haɗu da wani daga cikin masu wanda suke da alaka da labarin ba sun ba shi labarin na farko wani labari ne da aka yi shi wani zamani mai nisa da ya wuce sannan kuma bai zauna gaban wani alin kitabi ba bare a ce gurin sai ji labarin bal ma labarin yadda ya taho da shi ya saba ma wasu gurare da su alin kitabi suke faɗar abubuwan da basu dace a jingina wa annabawa ba suna jingina wa annabi yusuf alaihi salam a cikin kissa din shi ya kawo labarin yadda yake to kaga wannan zai yi wuya a ce haka nan bil musadafa haka katsahan abin ya faru ba tare da ubangiji ya tsara ba saboda haka Allah ce nohehi ilaika muke yi maka wahayinsa shi yasa Allah madaukakin sarki a waccan suratul hud yake cewa tilka min anba'il ghaibi nohiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah madaukakin sarki da ya gama ba da labarin annabawa duka sai ce to waɗannan labarurrukan labarurruka ne na gaibi da muke maka wahayinsa da kai da mutanenka duk ba ku san wannan ba yau da a ce mutanensa sun sani sai a ce a gurinsu ya ji to laraba ba san duk waɗannan labarurrukan ba tunda ba ahlul kitabi bane shi kuma bai fita ya cakuɗi da ahlul kitabi ahlul kitabi ba zo sun cakuɗi da su ba to amma gashi kuma yana ba da labarin yadda yake don haka wannan alama ce da take nuna annabi ne daga Allah shi yasa Allah ce wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum baka tare da su lokacin da suke suka hada makircin su guda guri guda suka hada ra'ayin su guri guda suka ce a kashe Yusuf ko a jefa shi cikin abin nan a jefar da shi can wata ƙasa inda babu wani wanda zai ƙara gano ina yake sai duk baka tare da su lokacin da suke wannan makircin kamar yadda Allah ce wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun yayin da suke ƙura'a wane ne zai ɗauki renon maryam waye zai kula da ita suna yin ƙura'a a tsakanin suna husuma ba ka gurin amma kuma gashi kana ba da labarin maryam alaihi salam da yadda ta yi ibada da gidansu da kuma yadda aka haifi annabi isa alaihi salam duk ina ka samu wannan labarin to duk irin wannan ubangiji yana ta'aliki irin wannan a ƙara jawo hankalin laraba su kula da abin da ake gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallama daga Allah yake karɓar. karantarwa ba daga wani ba tunda baya gurin ballantana a ce ya halarci gurin wannan daman ba sa kawo wannan arai ba sa kawo wato annabi ya halarci gurin shi yasa a gurare daban-daban za mu ga Allah madaukakin sarki yayi wannan lokacin da ya bada kissar annabi Musa alaihi salam sai yace wa ma kunta bi janibil gharbiyyi id qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr وما كنت ساويا في أهل المدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب, وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ubangiji yake gaya masa duk sanda muka tattauna da annabi Musa alaihi salam muka bashi at-taura muka bashi matsayi na annabci baka gurin baka kusa da wannan tsor din amma kuma gashi kana labar kawo mutane abin da ya faru wannan yana nuna cewa ubangiji ya zaɓe ka don ka zama rahama ga wannan al'umma ubangiji ya zaɓe ka ya sanya ka rahama ga wannan al'umma ya yi maka wahayi litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum zakaru domin ka gargaɗi mutanen da babu wani mai gargaɗi da ya zo musu gabaninka wala Allah ko sa samu wato wa'azantuwa saboda haka wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salam tana nuna gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma abubuwan da yake faɗa abubuwa ne da Allah ne yake masa wahayinsa kuma da Allah ce min abba'il ghaibi wannan yana nuna cewa irin waɗannan kisoshi baya wa mutum ya same su haka nan ta hanyar ijtihadi sai ta hanyar wahayi tunda labarurruka ne na gaibi bai yi wa ka same su sai ta hanyar wahayi ashe kenan abinda ba za a same shi ba sai ta hanyar wahayi wani zo yana faɗar wasu abubuwan da ba shi da wahayi a kansu babu shakka dole ne a dan a dan ta abin nan a dan dakata kada a karbe su da wuri shi yasa isra'iliya da suka yawa a cikin kissar annabi yusuf alayhi salam yake da kyau malamai su rika kakkauce musu ba daidai ba ne malamai su rika sakin jikinsu wato suna sakarwa wato bakinsu linzami ana ƙara shiga cikin isra'iliya lokacin da ake karantar da kisar annabi yusuf alayhi salam ko kisar wani annabi daga cikin annaban allah domin wannan anba'ul ghaibi ne in ba ta wahayi ba ba da za a yi mutane su san a yanzu Allah ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini kuma yawa yawancin mutane ko da kuwa kai kwaɗayin su zan mu'minai ba za su zama mu'minai ba wannan yana nuna cewa ita gaskiya ba a gane ta ta hanyar yawa wato ba a duba yawa a ce nan ne gaskiya take akan iya samun gaskiya ko da tare da mutum ɗaya ne shi kadai ya zan ya rike gaskiya sauran kuma mutane su ta a ƙasa kaga annabi yusuf alaihi salam a garin masar a lokacin shi kadai ne babu wani wanda aka ce mana ya yi imani da shi ya gaskata shi ya bi abin da ya zo da shi amma kuma shi ne mai gaskiyar sauran duk akan kuskure suke don haka ita gaskiya ana sanin ta ne da ƙarfin hujjarta da ƙarfin dalilinta ba da yawan waɗanda suka rungume ta ba shi yasa za mu gani a alkur'ani wurare daban-daban ubangiji ya faɗi ya faɗi wannan wa qalilun min ibadiyash shakur wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in illa yakhusun da dama daga cikin mutane waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa in ka ce su za ka yi wa biyayya su za ka bawa akalarka su ja to za su batar da kai da kan hanyar Allah dan ba komai suke bi face shaci faɗi face gutsuri tsoma in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusu ba komai suke faɗa ba sai shaci faɗi saboda haka ubangiji yake ta faɗa walakin na kasirun min walakin aktharuhum la ya'lamun walakin aktharuhum la yashkurun da yawa da yawa da yawa ba sa fahimta ba sa ganewa ba sa godiya ubangiji ya nuna da yawa da yawa su ne waɗanda ba sa kan tafarki idan ka ka duba kafuwar duniya zuwa yau za ka ga babu shakka mafiya yawa su ne waɗanda ba su karɓi shirya ba kada ka tsayar da al'amarin kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kadai a'a ka ɗauka tun kafuwar duniya zuwa yau za ka ga mafiya yawancin mutane su ne waɗanda ba sa kan daidai shi yasa lokacin da ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi ne a cikin sayo muslim da sauran littattafai na na sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai cewa annabi adam ib'as ba'san nar ka fito da yan wuta min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'un wa tis'un ka fito da 'yan wuta daga cikin dukkan dubu ɗari tara da tasa'in da tara wuta ɗaya kuma ya tafi aljanna to kaga anan magana ake yi da annabi adam alaihi salam wato tun daga farkon halitta kenan zuwa yau ba wai cikin wannan al'umma bane za a samu kaso 99 su tafi su tafi wuta kaso ɗaya tafi abin nan a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun su ya tashi da jin wannan a ce cikin dubu ɗaya ne kawai zai shiga aljanna sauran duk za su wuce wuta babu shakka dole hankali ya tashi mu muna ina a cikin dubu ɗin nan a duk dubu mutum ɗaya to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ɗari abin da ɗari tara da tasa'in da tara za a iya fito da su daga yaji wa majuj ku kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan al'umma wato a cikin wannan dandazo yawan ku bai fi yawan wato abin nan a farin gashi da yake jikin bakin bijimin sa ba bakin bijimin sa farin gashin da yake dan jikinsa dan tarfin jikinsa wato kuma aka kiyasta wannan al'ummar duka da sauran al'ummomi da Allah ya tun kafuwar duniya zuwa yau ba mu fi dan ɗigon fari ba da yake jikin jikin wani bijimin bakin sa ko kuma dan ɗigon baki da yake jikin bijimin farin sa kaga ashe kenan mu dan kadan ne sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina fatan arju an takunu ruba ahli janna ina fatan an kasa yan aljanna duk gaba ɗaya duniya an kasa yan aljanna kashi hudu ku zan kashi ɗaya ku cinye ku ɗauke kashi ɗaya sahabbai sai suka yi kabbara sai ya ce wa arju an takunu sulusa ahalin janna sai suka sake yin kabbara yanzu an kara musu adadi an kara musu kwantiti ina fatan ku zama ku ne sulusi ku ne kaso kabin nan kaso ɗaya bisa uku sai suka yi kabbara sai ce wa arju an takunu nisfa ahalin janna sai suka sake yin kabbara kamar yadda kuka kabbara din to ashe kaga duk da wannan baya sa wannan al'umma a fitar da wato in aka tara 'yan aljanna tun kafuwar duniya har Allah ya naɗe ƙasa in aka tara 'yan aljanna to rabin 'yan aljanna duk al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam don haka da Allah yake magana aksariya ba wai ya takaita ne kawai akan wannan al'ummar ba ka hada duka al'ummomi gaba daya aksarun nasi walau harafta bi mu'mini sannan kamar yadda muka faɗa ita gaskiya ba a gane ta da yawa shi yasa a wasu lokutan zaka ga mutum guda an kira shi al'umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal mushriki wa lam yakun minal mushriki ummatan shi kadai ubangiji ya kira shi umma saboda kamar yadda muka faɗa muka ce a zamanin sa waɗanda suka imani da shi ba yawa ba yawa banda annabi lut sai ko matansa wane ne kuma aka ce ya imani da shi a zamanin sa? duk da gashi Khalilun rahman ne shi ne mutum na biyu a matsayi cikin ulul azmi amma kasancewarsa shi ne akan gaskiya sai ya zama umma sai ya zama al'umma don haka sufyan ibn uyayna da wasu daga cikin malamai suke sifanta abu hamza ta sukari ɗaya daga cikin manyan malamai magabata waɗanda su akan gaskiya ba za su yarda su yi compromise da kowa ba ya yarda shi kadai ya zan shi ne kan gaskiya saura kowa ya je abin da ya gada dama suke fassara cewa kana abu hamza ta sukari ummatan li wahdihi shi kadai al'umma ne saboda ka ita gaskiya ana gane ta ne da karfin hujjata ba da yawan mabiyanta ba wa ma tas'aluhum alaihi min ajr Allah ya ce baka neman wani lada wato su biya ka wata jinga ko wani lada akan abin da suke kiran su gare shi na da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora haraji ga mabiyansa ba ya ce duk wanda zai yi wannan addini sai ya biya wasu kuɗaɗe ko sai ya rika biyan wasu kuɗaɗe na haraji annabi bai yi wannan ba da'awar ta kyauta ce da'awar sa ta duniya ce gaba daya in huwa illa zikrun lil alamin abin da ya zama na duniya gaba ɗaya yaushe ne kuma za a ce za a karɓi haraji a kai saboda haka yaushe me zai sa ba za su yi imani da shi ba tare da cewa babu wani abin da yake nema a wajensu na duniya abin da yake nema shine su shirya su tsira nan duniya da lahira Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard min samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu الله إلا وهم مشركون أفعلموا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون na'am Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa ka ayyin min ayatin ayoyi da dama fis samawati wal ardi a sammai da kuma ƙasa yamurruna alaiha suna wucewa ta gabansu su wa hum anha amma kuma suna masu bijire musu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa kuma da dama daga cikinsu ba sa yin imani da Allah face suna haɗa Allah da wani afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi shin suna sun amince ne wata mai lullubewa wata musiba mai lullubewa daga azabar Allah ta auka musu aw ta'tiyahum sa'atu baghtatan ko kuma alqiyama ta zo musu katsahan wa hum la yashuruna alhalin su basu shirya ba basu sani ba Allah madaukakin sarki yake gaya mana irin gafalar aksarun nasi din da ya faɗa yawa yawancin mutane gafalallu ne ba sa tuntuntuni cikin ayoyin Allah da dalilan da suke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ba sa yin duba da izina cikin halittar sammai da Allah ya yi ba sa duba da izina cikin halittar ƙasa da Allah maɗaukakin sarki ya yi ba sa duba da izina cikin halittar taurari da Ubangiji ya yi taurari iri-iri akwai taurarin da suke tsaye guri guda akwai kuma taurarin da suke kai kawo a tsararin samaniya ba sa yin izina cikin waɗannan halittu duka su lura da cewa waɗannan halittu ne da ubangiji shi ke sarrafa al'amarinsu ba su suke sarrafa kawukansu ba ba sa yin izina cikin halittar ƙasa su ga yadda ubangiji ya halitti ƙasa iri-iri kala-kala daban-daban a guri guda sai ka ga ƙasa ga wata can tana karɓar shuka shuka in an yi shuka a ta tana kyau tana yabanya ta ba da sha'awa ga wata gefe da ita kuma idan an yi shuka ba ta kyau ba sa duban irin wannan su ga cewa a ƙasa akwai guraren da ubangiji ya yashi ne sahara ce akwai gurin da ya tsan dauri ne akwai inda ya kekuwa ce ga sanan kasashe ne kala kala ba sa kula da wannan ba sa kula da lambuna da gidajen gonaki da ubangiji shi ne ya halicce su ya fitar da tsirran cikin su ba sa izina da tintintini cikin duwar wasu da ubangiji ya kafe ƙasa da su waɗanda ga sunan ba sa girgiza ba sa tufkuwa daga mahallinsu ba sa yin la'akari da manya-manyan tekuna da ubangiji ya yi cike da ruwa makil waɗanda suke tunkoro da ruwa wato suke tafiya da igiyar ruwa tekuna waɗanda jiragen ruwa suke kai kawo a cikinsu da kayan da kayan masarufi na bil'adama ko kuma suna ɗauke da shi kansa bil'adama ɗin ba sa tuntuntuni da wannan ba sa duba su ga irin sahara da ubangiji ya yi wanda ga shi nan mutum zai shiga ya yi yawo a ciki wani lokaci ma ya ɓace ya rasa inda yake gabas ko kudu ko arewa ko abin nan gabas ko yamma ko kudu ko arewa ba sa kula da halittar da ubangiji yake yi ya halicci wannan ya karɓi ran wannan yau a haifi wannan gobe wancan ya mutu ba sa kula da wannan ba sa kula da dabbobi da ubangiji ya halitta ba sa kula da tsirrai da ubangiji yake fitarwa da tsirrai waɗanda ƙwaya ce ana ana ci a matsayin abinci da kuma itatuwa ne da ake shukawa su tashi a matsayin bishiyoyi ba sa kula da wannan ba sa kula da irin waɗannan halittu waɗanda suke mabambanta kamanni mabambanta sifofi mabambanta launi ubangiji shi kadai shi yayi wannan fa subhanal wahid al ahad khaliqu anwa'il makhluqat المتفرد بالدوام samadiyya والتمدية asma'i الأسماء sifat. alki ya tabbata ga ubangiji wanda shine ya halicci dangogin halittu iri-iri shine ya kadaita mai dawwama ne babu wani wanda zai dawwama bayansa shine wanda ya kadaita kuma da samadiyya kowa da kowa gurin shi yake nufa da bukatarsa shine wanda yake da sunaye mafiya kyau yake da sifofi mafiya daukaka Allah ce duk waɗannan abubuwan da ubangiji ya yi mutane ba ta izina da su don da suna izina da su da babu shakka ba za a samu yawayawacin mutane ba muminai ba to amma saboda yawayawacin mutanen ba sa izina da wannan sai ya zan wa a aksarun nasi wa nau harasta bi mu'mini. wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha suna wucewa suna ganin waɗannan ayoyin amma kuma ba sa tunani da tintintini a kanta wahum anha mu'ridun suna masu bijire ma waɗannan ayoyin inda a ce dan adam zai lura da ayoyin da ubangiji ya zuba a cikin halittu babu shakka na bai kauce hanyar Allah ba wa ma yu'minu aktharuhum billahi amma yawa yawancin su ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikun face suna yin shirka da dama daga cikin ahlul ilmi malamai suna cewa yana daga cikin imanin su da Allah yake nufi anan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi daga cikin imanin nasu idan aka ce da su man khalaqa samawati wa ya halitti sammai wa man khalaqa al-arda wa ya halitti kasa wa man khalaqa al-jibala wa ya halitti duwatsu qalu Allah duk za su ce Allah wa hum mushrikuna bihi amma kuma tare da haka suna yi wa Allah shirka sun yadda da tauhidin rububiyya amma kuma su yadda da tauhidin uluhiyya ba wanda ya kamata tunda har sun yadda da tauhidin rububiyya wannan tauhidin na rububiyya yi musu jagoranci zuwa ga yadda da tauhidin uluhiyya domin a tauhid ar-rububiyya yastalzimu tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-uluhiyya yatazammanu tauhid ar-rububiyya duk sanda mutum ya yarda da tauhid al-uluhiyya to wannan automatically ya yadda da na rububiyya ba da za a ka yadda cewa Allah shi kadai ya cancanta abauta masa kuma bai ka yadda da rububiyya ba wannan ba za ta yiwu ba amma ba lalle bane dan ka yadda da rububiyya ka yadda da uluhiyya duk da cewa yadda da rububiyya yana lizumta maka ka yadda da uluhiyya din tunda har ka yadda shi yayi sama da ƙasa shi ya halicce ka shi ya halicci kowa da kowa shi yake bada ci da sha shi yake kashewa ya raya shi yake azartawa shi yake talautawa shi yake bada ɗaukaka shi yake samar da kaskanci duk ka yadda da waɗannan abubuwan to dan menene ba za ka bauta masa shi kaɗai ba ka nufe shi da zuciyarka ba tare da ka haɗa wanda shi ba to zaka samu dan adam ya yadda da rububiyya amma kuma yadda da uluhiyya ba duk da da ya a ce ya aiwatar da hankalinsa akan tauhidin rububiyya din zai masa jagoranci zuwa ga tauhidul uluhiyya amma shi tauhidin uluhiyya shi kasne in dai mutum yana tauhidin uluhiyya to tabbas wanda yana da rububiyya ba ma sai ka tambaya ba in dai har ya kadaita Allah da bauta ai bai kadaita shi da bauta ba sai da ya yarda cewa shine Allah shine Allah din da yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza don haka shi ya fi cancanta in bauta masa shi kadai shi yasa mai tauhidin uluhiyya ba a ce da shi kana da tauhidin rububiyya ko baka da shi amma zaka samu mutum yana tauhidin rububiyya bai da uluhiyya sai ka samu kuma watakila a tauhidin rububiyya ma yana da tangarda yana ganin cewa akwai waɗanda su za su yi masa su kuma za su hana shi in sun yadda ya samu in ba su yadda ba ba zai samu ba kaga anan an samu tangarda ha a cikin tauhidin rububiyya din shi kansa mushrikan larabawa na farko kamar yadda ya zo a cikin sahihi cewa sun kasance idan sun zo wurin wato dawafi yayin da suke dawafi ga kaba sukan yi talbiya ce ka la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak ka la sharika lak amsawarka bayan amsawarka ya Allah ba ka da abokin tarayya illa sharikan huwa lak sai dai abokin tarayyan nan da shi ma naka ne tamlikuhu wa ma malak da shi da abin da ya mallaka duk naka ne da kai da kayan mallaka wuya ne ka duba rashin hankali in ba rashin hankali ba ka ce la sharika lak kuma ka ce illa sharikan kuma huwa laka to wannan shi zai nuna ma in babu tauhidi to babu hankali idan mutum ba shi da tauhidi to zaka same shi yafi kowa wauta ai in ka kula wanda ake damfara bokaye suke damfara da matsafa za ka samu mai za ka samu bayan da hankali idan inda yana da hankali ba za su yi masa wannan damfaran ba amma in ya tattara hankalinsa ya watsar guri guda to shi kenan sun samu abin da suke so ce ka la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak saboda haka in sun zo suna faɗar wannan suna cewa labbaika la sharika lak sai manzo Allah ce kat kat kat ma'ana ya isa ya isa ya isa ku kara gaba da sun tsaya nan to da imanin ya zama cikakke da sun ce labbaika la sharika lak sai manzo Allah ce kat kat da ka taba ya tsaya tsaya tsaya nan amma ina sai ya kara shi Allah madaukakin sarki yana cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake babba to wannan shine mafi girman shirka wato ka hada Allah da wani ka bauta wa Allah bayan shi ya halicce ka shi ya rene ka shi ya tarbece ka shi ya tayar da kai ya baka lafiya har ka zama abin da ka zama har ka mallaki hankali amma kuma sai ka bauta ma waninsa ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo sallallahu alaihi wa sallama a Abdullahi dan Mas'ud yake tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zamu ya ma'aikin Allah a gaya mun wani laifi ne ya fi girma a gurin Allah sai ya ce an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sa wa Allah kishiya kini alhalin shi ne ya halicce ka ma'ana shi ne ya ni'imta ka amma kuma ka ɗau bauta sai ka yi ma wani malamai sun fassara wannan aya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun su daga cikin malamai suka ce zalikal munafik, munafiki kenan ya amalu eh, idza amila riya'an linnas lokacin da zai yi aiki sai yayi ba dan Allah ba gashi ubangiji ya ni'imta shi da ni'imomi ya bashi lafiya amma in ya tashi yin aikin da zai yi sai ya yi shi da wannan Allah saboda haka ya yi shirka da wannan aikin nashi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una nas wala yazkuruna Allah illa qalila haka munafikai suke suna tsammanin Allah suke yaudara alhalin wa huwa khali'uhum alhalin shike yaudarar su shike mayar musu da sakamakon yaudarar su wa idza qamu ila salati idan suka tashi za su tafi sallah qamu kusala sai su tashi duk jikin su a mace wato sallar dai ta zama tilas dan ka a ce musu ba musulmi ba yura'una nas suna yi dan mutane su gani wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai dan kadan wato wannan gurin gurin sallah din an ce Allahu akbar shi ma ya faɗa shikenan akwai shirkar da take a boye wanda mutum yana yi ma bai san yana yi ba kamar rantsuwa ga wani Allah da wani Allah annabi yana cewa man harafa bi ghairi Allah faqad ashrak wanda zai rantse da wani Allah to yayi shirka rantsuwa da wani Allah tana nan baje-baje cikin da yawa daga cikin musulmi musamman yanzu da za ka tafi irin masar irin siriya wato rantsuwa da wani da annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ma tafi karfi sama da rantsi da Allah yanzu ba masar ya ce wannabi to ya kama kure rantsuwa zai ce wallahi tallahi billahi amma ba a yarda da shi ba amma ya ce wannabi to ya kai matuƙa to mu ma a cikinmu akwai jahilai da in ya rantse da Allah ya rantse da Allah ya ga alama fuskar kafa ta amince cewa na rantse da annabi to yana ganin ya kai kuma kurewa wanda yana daga cikin shirka da Allah yana daga cikin ashirkul kafi wanda ba kowa yake sanin shirka yi ba ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alhadisul qudsi ana aghna shuraka ya ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka ni ne mafi wadatuwar ababen tarayya ga barin shirka duk wanda zai yi wani aiki sannan kuma ya gwama wani tare da ni a cikin aikinsa sai in watsar da shi shi da shirkar tashi mahmud ibnu labid ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama ma'aiki yana cewa inna akhwasa ma akhafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar yace mafi abinda nafi ji muku tsoro ita ce karamar shirka suka ce ya rasulullahi wa mashirkul asghar ne ce ce kuma karamar shirka manzo sallallahu alaihi wasallam yace arriya yi dan a gani arriya shine kai dan a gani ko ka bari dan dan a gani sukriya ne ka bar saban Allah saboda kawai mutane ba wai dan Allah ba wannan da yace ko ka yi don mutane su yaba ko kuma ka bari don kada a ce a ah, ka ga wani ba aiki da'a ne amma sai ka ƙi kai kana tare da cikin kana cikin waɗanda za su kushe maka ce a ah, wani ma ashe gida gidaje ne kaga shi ma da ya bage mu don haka sai ya aski wai ka abokan su ce masa ba gidaje to kaga wannan duk yana daga cikin riya يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم izhabu ila allazina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa yayin da Allah madaukakin sarki zai sakan kawo kowa bisa aikinsa sai ubangiji ya ce ma waɗanda suke masu riya ku tafi zuwa ga waɗanda kuke yi dan su ku je ku laluba a wajen su za ku samu sakamakon ku ko ba za ku samu ba Allah ya kiyashe mu abubakar siddiq yana cewa ya rasulullahi allimni shay'an aquluhu idza asbahtu ya Allah ka sanar da ni wani abu wanda kullum na nawayi gari zan rika yin addu'a ina faɗa ka sanar da ni addu'a da zan rika yi kullum da safe haka nan wa idza amsaytu ko kuma yamma ta yi wa idza akhadtu da ko lokacin da zan kwanta Shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yace ka rika cewa Allahumma fatira as-samawati wal ard aliman ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ bika min شر nafsi wa شر sharri وشركه wa yace ka rika cewa ya ubangiji wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ya masanin gaibi wato koye da sarari ya ubangijin dukkanin komai ya mamallakin dukkan komai na shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai kadai ina neman tsarinka daga sharrin kaina da kuma sharrin shaidan da shirkarsa idan bayan Allah irin sayyidina abubakar an koyar da su irin wannan addu'a duk da yadda suka haye gada aka yi musu bushara da aljanna tun suna tafiya a kan doron ƙasa da ƙafafuwansu biyu idan an gansu an ga 'yan aljanna amma kuma aka ce su rika yin wannan addu'ar ina ga mu babu shakka ire iren mu ne muka fi kowa cancantar irin waɗannan addu'o'i afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah shin sun amince wata mai lullubewa daga azabar Allah wata musiba mai gamewa mai lullubewa daga azabar Allah ta zo musu ta lullube su ta inda ba sa tsammani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa afa aminan ladina makaru sayyiati an yaksifa Allahu bihim al-ard aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawuf fa inna rabbakum la ra'ufur rahim ubangiji yake cewa shin waɗanda suka yi makircin aikata munanan ayyuka sun amince wa kansu ne ubangiji ba zai kifar da ƙasa ba ba zai kife ƙasa da su ba ko kuma wata azaba ta zo musu ta inda ba ta tsammani ko kuma ubangiji ya kama su yayin da suke kai kawansu suna hada-hadar su ubangiji ya kama su ba za su iya kubucewa ba ko kuma ya kama su lokacin da suke cikin taka tsantsan din ma fa inna rabbakum lara ukun rahim lalle ubangijin ku mai yawan tausayi ne mai jin kai shi yasa yake kyale mutane suna yin abin da suka ga dama afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun ubangiji yace mutanen alkaryatu wato mutanen da suke zaune a alkaryatu a birane shin sun amince ne azaban mu ta zo musu da daddare a lokacin da suke bacci ko ko a sun amince ne azaban mu ta zo musu da walaha yayin da suke ta wasanni suna tashar holiya suna wargi ko kuma a'a sun amince ma kirkin ubangiji fala ya amanu makar illa alqawmul khasir ubangiji na iya kama mutum duk sanda ya ga dama idan ya kyale shi yana laifi to ta lalace ubangiji yake musu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum innaka yajimati ta lalace yake wa mutum idan mutum yana ta saban Allah ubangiji na bashi bukatunsa ya bar shi kuma da lafiyarsa to kada ya zaci cewa ubangiji ya yarda da abin da yake ne a ta lalace ranar da ubangiji zai kama shi ba zai ji da daɗi ba na'am قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كتي وانا اتتي تفركينا شيني اتتي حياتا أدعو إلى الله إنا كرا زواج الله على بصيرة أبس بصيرة da basira nake kira ana ni wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni wa subhanallahi kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al mushrikin, kuma ni bana daga cikin masu hada Allah da wani wannan yana nuna maka yana yana dunkule maka manhajin da'awa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama manhajin da da'awa da dukkan wani mai da'awa ya kamata ya zama yana kansa duk wani mai da'awa ya kamata ya kasance a kan wannan manhaji da ita wannan aya ta tsara a kowane zamani a kowane lokaci a ko'ina tare da kowaɗannan mutane Allah ne ya ce wa su sallallahu alaihi wasallama ƙul ka ce ka yi ka shelanta saboda haka manhajin da'awa ba wani abu ne a ɓoye ba wani abu ne da ake ɓoyewa a shelanta shi ake kowa ya sani mu ga yadda da'awar mu take muna kira ne zuwa ga kaza ga kaza da kaza da kaza mun yadda da kaza ba mu yadda da kaza ba haka ake so ka shelanta da awarka ba wai ka rika boye wani abu ba ka ce wannan na na na na keɓantattu ne wannan kuma na keɓantattun keɓantattu ne a'a da'awa bayyana ta ake kul Ta fito ka faɗa hazihi sabili ka ce ga hanya ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ce ba hanyoyi bane da yawa sabil ne ba subul bane wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama guda ɗaya ce wanda ita ce kowa zai bai samu tsira dukkan wasu hanyoyi duk wasu hanyoyi kamar yadda ah, junai wanda suke ce sayyidu ta'ifa dukkan mabiya tafarkin sufanci sun yarda da aljunai. kuma aljunai yana daga cikin masu ibada waɗanda suke masu tsarki waɗanda suke kiran mutane zuwa ga kwatanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mabiya wato masu ibada da suka shahara a da can waɗanda sun shahara da harkar ibada da wara'u da gudun duniya wanda dukkan wani masu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yana jinjina musu muna ganin girman su kuma muna ɗaukar su daga cikin waliyan Allah irin su shi aljunai wanda an suke cewa sayidu ta'ifa irin su sahal eh, ibn abdullahi tusturi yana irin su alfudail ibn iyad irin su abu suleiman jarani duk suna cikin waɗanda muke jinjinawa irin su adi ibn musafir irin su abdulkadir jelani duk suna daga cikin manyan bayan allah na kwarai waɗanda suna kan tafarkin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka ce mutum yana kan tafarkin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai wannan yana nufin baya yin kuskure ba a amman da annabawa ba waɗanda aka tsare su daga fadawa cikin kurakurai annabawa su ne ake datar da su ko da yaushe ko da sun yi kure nan take a nuna musu kuskuren su amma duk wanda ba annabi ba zai iya mutuwa akan kuskure bai san yana yi ba to duk wani malami ya iya zama mai kuskure ne amma daidai ɗinsu waɗannan mutane daidai ɗinsu ya fi yawa to Julai, sai da ta'ifa yake cewa dukkan wasu hanyoyi kullu turuqi masdudatun 'anil khalq illa tariqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wata tariqa da zaka bi ba za ta ba za ta fitar da kai ba zaka je ka samu ta toshi duk wata hanyar zaka kana nufin ta kai ka ga Allah ba za ta kai ka ba sai hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce za ta fice ka ta hawar da kai tudun tsira amma kadan ba ita ba to babu wata hanyar da za ta fidda kai barrul amal don haka za ka ga suna cewa kamar abu suleimanu darani yake cewa sau da yawa تخطر ببالي خاطرة من خواطر القوم فلا أقبل فلا أقبلها إلا بدليل فلا أقبلها إلا بحجة sau da yawa a zuciya ka zan ji wani irin abu ya ɗarsu irin abin da yake ɗarsuwa a cikin mu masu ibada ko masu suluki amma wannan abin da zan ji a raina wato ya ji a ransa ko ya yi kaza addini ne ko ya yi kaza ibada ce kawai zuciyarsa ta dinga saƙa masa wasu abubuwa irin yadda mu masu ibada zuciyarmu ke saƙa mana irin waɗannan abubuwa to a riƙa yin kaza mana a dinga wuri kafa kaza mana a dinga tashi tsakar dare ana yin kaza la haula kafa kaza ya ce to duk abin da ya ɗarsu a zuciyata ba na karɓar shi sai na illa bi shahidai na yana ta illa bi shahidai alkitabi was sunna sai in ki karɓa sai an samu shaidu biyu sun tsaya su ne alkitabi was sunna in na samu abin alkitabi was sunna in yi in ban samu ba in bari shi yasa yake cewa mu tafarkin mu da muke bi na bauta shi junaidu shine tafarkin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba ma wannan tafarki ba namu bane ashe kaga idan an ce su waɗancan su ne asalin sufanci to duk abin da ya saba wa alkitabu was sunna to ba sufancin bane sai a tattara a watsar ashe idan har ibada da wara'u da gudun duniya da istighfari da la ilaha illallah da la haula da waye wannan shine sufanci to ahli sunna shine tantagariyar sufi in dai wannan shine sufancin idan an ce as-sufi as-sufi min as-safa daga tacewar zuciya ne duk da cewa wannan akwai rauni a cikin kace a sufi min safa sufi daga suf ne nisba ce ila suf to in har wannan shine sufanci to wanda ya rike sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da tafarkin sahabbai shine sufi na gangariya in kuma har ba da sufancin ake yi to shi ya kamata ya zo shi ya kamata a zo ya bayar dan shi ne ya san tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yake karanta kullum haddasa na yana jin abin da mazo yake faɗa haka tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne hadhihi sabili wannan shi ne tafarki na don haka ba daidai bane a da shi tafarki daban-daban kuma kowa ya rika alfahari da nashi kowa yana cewa a shigo nashi ka a shiga na wancan ko a ce in ka shiga na wato ba ruwanka da wancan in ka karɓo rubina ba ruwan in har na Allah ne da manzansa to yaushe kuma wani zai ce shi ka karɓi nashi banda na wani zai zama na kowa da kowa ne ayar da mawasa in huwa illa zikirun lil alamina da kowa da kowa nashi ne ba magana cewa na suwa ne banda suwa ne shi yasa mu gaba ɗaya waliyan Allah gaba ɗaya duk masoyan mu ba mu da wani waliyin da zamu ce namu ne banda wani don haka mu rika kuzuzuta shi muna kururuta shi muna faɗar abin da ma shi bai jingina wa kansa ba ba mu da wannan manyan waliyan Allah sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihim Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar thumma Uthman thumma Ali thumma al-asharatu al-mubashirin bil janna ko baqiyatu al-asharatu al-mubashirin bil janna waɗannan su ne manyan waliyai sannan tabi'ai sannan atba'u tabi'in sannan a'immatul huda din duka waliyai don haka muna ganin girman waɗannan muna jinjina musu kuma za mu tsaya mu yi mafutuka a koda yaushe wajen mu ga mun kare martabar shi yasa ba mu taɓa yin shiru ba muna ji ana zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu mai da martani ba saboda ba wani waliyi da ya kai sabon manzo sallallahu alaihi wasallam a doron kasa su ne mutanen da suka fi kowa tsarki a kundin tarihi duka in ka fitar da annaba da manzanni ba a taɓa yin wani mutum mai tsarki ba kamar sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga kenan a zo a ce wai wasu ba sa son wali ko suna gaba da wali ko suna to ban san wani waliyin ba kuma idan har kana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son tabi'ai kana son asba'u tabi'in kana son tabaul asba kana son a'immatul huda dole limaman nan na shari'a kana son su kana ganin girman su kana jinjina musu ka yarda da su ka amince musu kullum maganganun su kake karantawa kana samun fitila da suke haskaka maka rayuwarka bal ma a tafiyar ka baka yarda ka ce kitabu wa sunna ba sai ka ce ala fahmi salafus salih to ta yaya kuma a ce kai ne baka san waliyai to kaga ashe kenan waliyan ba waɗanda suke waliyan da kowa ya sani ake magana ba in dai ana maganar waliyai ne duk waɗannan muna su kuma yanzu nan na zana muku na zana muku manya-manyan ubbat wanda ba ma cikin fitattun malamai suke ba amma sun shahara a zamanin su da bautar Allah muna son su muna ganin girman su kuma kullum muna karanta maganganun su muna ƙara samun haske da nutsuwa a ciki na ambato Sa'al ibn Abdullah Tusturi na ambato Junayd na ambato fudayl ibn Iyad na ambato Ali ibn Musafir na ambato Abdul Qadir Jilani eh ya kamata mu ƙara ma mu ƙara irin su ibrahim ibn adham duk suna cikin mutanen kirki da muna ɗaukar su a matsayin masu ibada ne masu suluki ne mu abinda ba mu yadda ba a haɗa suluki da falsafa da wasu addinai na na na na na maguzanci wannan shine muke yaƙa amma suluki ma'ana ka zan mutumin kwarai ka tsaftace zuciyarka alaƙar ka da Allah ta yi kyau alaƙar ka da mutane ta yi kyau wannan wani abu ne da kowa ya yarda da shi ya amince masa kuma muna ganin alkur'ani da sunna su suka komai wato dacewa su koyar da mutane waɗannan abubuwa sama da kowa to wannan ita ce tafarki shine tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam da yace ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kira yake zuwa ga Allah ba zuwa ga kansa ba bai kira kowa zuwa ga shi a bashi matsayi ba ya samu matsayinsa ne a matsayin yana kira zuwa ga Allah ubangiji ya bashi ya bashi wannan wannan martaba har ya zama shine cika bakin annabawa da gaba daya ala basira kuma bisa basira yake kiransa zuwa ga Allah bisa ga hujja albasira din nan shine hujja ba kawai yake cewa mutane su yi imani ba sai ya karanta musu hujjojin Allah to haka duk wanda zai kira zuwa ga annabi sallallahu zuwa ga addinin musulunci to ya zan yana gina shi ne akan hujja akan Allah ya ce manzon Allah ya ce ga abinda magabatan kwarai suka rayu akan sa to in kana kira kan wannan to kana kira zuwa ga basira kana kira zuwa kan kan hujja ana wa man ittaba'ani to wannan ba ta farki ne nashi shi kadai ba na duk wanda ya bi shi kaga har alkiyama har alkiyama ta shi kenan duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine farkin sa zaka kaga ashe hanya ɗaya ce har alkiyama ta tashi duk mabiyan annabi sallallahu alaihi akan hanya kwaya ɗaya suke ba akan hanyoyi daban-daban ba da za a ce kowa ga ga jagororin su wannan hanya ga jagoranta wannan hanya ga jagoranta an rarrabu a'a addinin Allah guda ɗaya ne ba a so a yi wa addinin Allah ta yaga wala takunu minal mushrikeena minal ladina farraqu hun wa kanu shay'an kullu hizbin bima ladayhim farihun kada ku zamo cikin waɗanda suke mushrikai waɗanda suka daddatsa addini suka yi masa ayaga kowa ya yagi wani bangare yana tutiya da shi kuma kowa yana farin ciki yana alfahari da abin da ya yaga yana ga cewa wannan shine kawai addini wa subhanallahi wa ma'ana minal mushrikeen tsarki ya tabbata ga Allah ba na daga cikin waɗanda suke shirka insha Allah a gobe bi iznillah za mu ƙara haskaka wannan aya da bayani Allah maɗaukakin sarki ne